safiyar lahadi takwas ga watan bulka'ada shekara ta dubu da da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan afrilu 2026 wannan shine darasi na tamanin da biyar cikin darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul barri an-namari al-qurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi na shi eh, na jami'u bayanin ilm yana daga cikin muhimman littattafai da suka shafi bayani akan ladubba na sana'ar ilimi muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tattara abinda ya tace kuma ya kiraye shi da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli ah, malin yana mana bayani akan albabu sadis wa sittun mawdi sunna min alkitabi wa bayanu halahu babi na 66 wanda ke tattaunawa akan matsayin hadisai matsayin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar wato sharhi da take wa alqur'ani mai girma to a lambar tarjama ta 1600 da casa'in da ɗaya malam yake cewa wa abdullahi bin mas'ud sayyidina abdullahi dan mas'ud yana cewa la'anallahu alwashimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati mughayyirati li khalqillahi wata rana sayyidina abdullahi dan mas'ud yana wa'azi sai yace Allah ya tsine ma alwashimat masu yin shashawa masu yin tsaga irin da ake na na al'ada a yi wa mutum tsage da kuma tatu zane da ake a jiki wal mustaushimat da masu zuwa a yi musu da masu yin wannan sana'a duka Allah ya tsine musu wal mutanammisat da masu zuwa a yi musu gyaran gira wadda ke zuwa a a mata eh, wado aski a giranta ko a karkata shi ya zama kamar eh, kamar fitowar wata tun da mata suna yin wannan abin kuma hayan da suna yi hasali ma a yanzu ya zama muhimmin sana'a da ake da ake ce ma spa akwai za ka ga kantuna ko shaguna inda mata suke ba suna taruwa ana musu pedicure manicure wane ne waxing da sauransu duk a cikin su akwai abubuwan da ba su halarta ba daga ciki shine irin wannan a kankare gira a gyara ta ko a yi mata wani tsari na musamman sannan wal mutafallijat da kuma masu zuwa a tsaga musu wushirya a je a kankara haƙori don wushirya ta fito lil hustini suna yin haka ne don neman ƙarin kyau kasan ba abinda Allah ya jarumta mata da shi a duniya kamar su dai su sun yi kyau da haka duk kuɗin suna iya karewa a wannan almughayyirati wanda suna garin neman kyau din nan suna canza halitta Allah da Allah ya musu qala mai riwaya ya ce fabalaga zalika ra'atan min bani asadin yuqalu laha ummu yaqub akwai wata mata mai suna ummu yaqub a kabilar banu asad sai labarin wannan wa'azi na malam abdullahi dan mas'ud ya kai gare ta faqalat sai ta ce sai ta bi musamman ta same shi a gida ta same shi a zauren makarantarsa yana karantawa ta ce da shi ya aba abdurrahman Allah ya gafarta malam balagani annaka la'anta kaita wa kaita labari ya iske ni cewa kace Allah ya tsine mu mai kali kaza Allah ya tsine mu mai yin abu iri kaza mai yin hujjarka fa qala yace wa mali la al'an man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to me zai hana tsine wanda annabi ya tsine mawa wa man huwa fi kitabillah me zai hana na tsine ma wanda a cikin littafin Allah tsinanne ne qalat sai mata tace inni la aqra'u ma bainal lauhaini tace ni malama ce na haddace qur'ani makaranciya ce ustaziya ce tana da ta tace na karanta qur'ani daga bakara hannaki ma lauhaini tsakanin bango da bango in kala tace falam jidhu babu wannan karatu a cikin qur'ani kaiwa Allah kawai shige ka kace Allah ya tsine kuma Allah bai ce ya tsine ba wato tana challenging dinsa kuma gane qala sai yace in kunti qari'atan laqad wajadti in dai da gaske ne kin karanta alqur'ani to ko kin karanta wannan abu amma ƙara'ati ke baki karanta fadan Allah wa wama atakumur rasulu wa wama nahakum anhu fantahu baki karanta wannan ba qalat bala tace tabbas na karanta wannan qalat sai yace mata fa innahu qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to annabi ne ya hana wadancan abubuwa qalat duk da kai tace inni la azunnu ahlaka yaf'aluna ba'da zalika to me zaka zo ka dame mu da wazi ka je ka fara wazi a gidanka ai matan ka ma suna yi duk matan garin nan ma suna yi wato an kura waccan hujjar nata na kokarin cewa ai baya cikin qur'ani kuma gane sai ta dauko wata shubha cewa to ai kai ma matan ka suna yi qala fadhhabi fanzuri yace ki shiga gidan ga gidan na ki shiga ki je ki duba qala fa dakhalat falam tara shay'an sai ta shiga ta yi magana da matar gidan ta ɗanyi ‘yan dabarunta da za ta ji labari ba ta samu duk abin take nema ba ƙala sai ta fito sai mai labari ya ce faƙala abdullahi sai abu da masu da cewa lauka natka zalika lamlo jami'a ya ce wallahi da matata tana yin irin wannan abin da annabi ya tsinewa cewa Allah ba zan ƙara mu'amala da ita ba rabuwa zan yi da ita wannan yanzu yana nuna mana wannan riwaya ce ta hadisi ko a ce kisa sahihiya wadda ke cikin ainihin wato wurare da yawa da aka ruwaito ta tabbatacciyar magana ce daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda cewa yayi wannan karatun kuma wannan mata ta zo da irin wannan abin nan da wannan challenge din farko abin da zamu lura shine matar ta yi adalci da ta taho gare shi ta tambaye shi idan ka ji mutum ya faɗa abin da baka sani ba ko kake da shakku akan tabbacinsa to shi ne aula da ka tuntuɓe shi menene ƙarin bayani ba ka tuntuɓi wani tadfati daban ko kuma kai ka je ka kafa naka maganar daban ba da ta yi ta kafa wa'azi ne ko raddi da jahilcinta ya bayyana sai ta tambaye shi sannan wato a abinda ke faruwa na karancin ilimi na sa mutum ya tunanin babu kaza ta ce ai babu a cikin alkurani alhalin kuma yana nan iliminta ne bai kai ba to kada kai saurin cewa babu abu ka ce to ni dai ban sani ba ko ban gani ba ko ilimi na bai kai ba amma karka ce babu babu a wajen ka ne amma a wajen wanda suke da ilimi to sun san inda yake sannan kalli shubuhar da har yanzu mutane ba su gushe ba suna yada ta ce to ai malaman ma da suke karanta wasu ma suna yin kaza ko ɗalibansu suna yin kaza ko matansu suna yin kaza na farko da tabbas ya kamata a ce mutum mai karantarwa iyalinsa da sauran na kusa da shi su aiki da karatun da yake karantawa kamar yadda shi ma yake so ya aiki da shi to kuma ko da ba su yi aiki da shi ba ba hujja ba ne akan cewa kai ba za ka yi aiki da shi ba domin kowa za a tambaye shi ne akan abin da ya aikata Lahama ma da wala kuma ma kasabtum ba za a tambaye ka akan in ka je lahira ka ce me yasa yi barnar da kai saboda an mana wa'azi kai amma da malamin da matan shi ba su daina ba kana ganin zaka sha an kamar haka ba za ka sha ba to da ba hujja bane wannan sannan kuma wannan yana nuna cewa ashe mutane suka lura da mai wa'azi da na kusa da shi yaya suke mu'amala da wa'azin da gwargwadon haka wa'azin zai tasiri a gunsu ko yakin tasiri mana kai da kake wazi ana ana ana ana kallon ka mutane suna son su ga mutum mai nagarta wanda ba ruwan shi da kowa ce wanda ba ruwan shi da kowa mutumin kirki ne za su kai ban shi amma mutumin da yake kiran su zuwa ga si nagarta shine yuhibbuna rajula salihan wa yakrahunahu muslihan suna son mutumin da zai zama nagari ba ruwan shi da kowa gashi nan ya salihu da ƙarfin tafi na marjuwan kabla hada da da yake ibadarsa bai kula kowa bai cutan kowa suna son shi amma tun da ya ce kuma ku zo ku nagarta to da zaran kace mutane ku zo ku bar abin banza ku na kirki to ka musu laifi shine waya yakrahunahu muslihan to da zaran ka zama mai kokarin islahi to za su fara tunanin ina za su samu shubuhar da za su jefe ka da ita don a ƙi aiki da karatun ba wayan tabbacin karatun ake neman makon rashin tabbacin su ba sai a nemo wani abu na can jefe da aka wajibi ne masu wa'azi da ustazai da ɗaliban ilimi sai mun kiyaye wannan ya zama da cewa muna ƙoƙarin mu cewa mu muka fara yin aiki da karatun da muke karantawa kullum muna yin wannan magana cewa mu karatu muna yi ne don mu mai aiki da shi tukunna ba wai don in wani ya aiki da shi to shi mu da shi mun ci riba kafa ne amma kanmu muke mawa tukunna domin shi abin da zai sa ka tsira yana daga cikin halaka ka karantar da mutane alkhairi kai ka yin aiki da shi ranar alkiyama su su tsira kai kuma ka shiga cikin waɗanda za a dinga cewa a'a wannan ba shi ne a duniya yake mana wazi ba sai da kanshi ya ce e na kasance ina umarninku da abin da ni bana aikatawa ina hana ku da abin da ni bana haduwa. kaga ya kamata mai wa'azi ya dinga kan shi wannan karatun ta natsu Allah ka gafarta mana sannan a yadda ibn mas'udin yake da tsantsaini akan sunna yace wallahi wannan mata inda ba inda na same ta da wannan kurakuran ba ruwana da ita A shi ya nuna cewa mutum da yake malami ko mai karantarwa ko mai wa'azi ba kowace irin mace sai matarsa ba sai matar da ta yarda da irin mabda'insa take kwatanta irin aikin da yake amma ba daidai bane Allah ya ji kamala albani namu ya shayi mana wannan nasihar cewa ba daidai bane kana ɗalibin ilimi ko mai wa'azi ka je ka auro wata ƴar duniya wadda ita ba tunaninta wannan abin da kake yi ba za ku zo ku yi ta ba juna wahala ne kuma ƙarshe idan labari ya fito kuna rigima kai ne za ka cutu za a ce ai ba ku iya riƙe mata ba ne ai ba ku da kirki ne ai ku mutane ne masu wahalar sha'ani alhalin ba san irin cutar da wadda take maka addinin ka da rayuwarka ba sauraka tun farko ka nemi irin wadda take ta dace da kai isa Allah ya tabiri ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sutura kowa da irin wata dace shi irin mutanen wuri kaza irin yanayin lokaci kaza babban mutum ko gajere ko dogo kowa da irin suturarsa ta wani kuma ba ta yi ma wani kamar yadda bawo shi yake cewa ra'ayi riga kowa da irin taga to riga shi za Allah ya tabiri da libas duk yadda riga take da daraja ko kyallanta ke da tsada idan ba size ɗinka bane ba ta ma kyau ba duk yadda riga ta kai ta kawo da tsada da alfarma in ba irin wacce ake sawa a lokaci ko wurin da kake bane ba za ta maka kyau ba ma'ana yanzu a ce ko ta singileti ta miliyan ɗaya singileti zai yi ka saka ta kaje ɗaurin aure ko ka zo sallar juma'a ka gare kuma riga ce mai tsada ko kuma yanzu yadda ake zafin nan kawai ka je ka ɗauko wata riga sanyi irin ta 'yan mutanen eh, roshar ɗin nan ka ce ta zaka saka ka fito da ranar nan sai ka nemi ka riɓe a yi ko duk tsadarta sau da haka akwai riga ta yanayin lokaci da yanayin wuri da yanayin jikinka da yanayin darajar ka dole sai ta dace da waɗannan abubuwan sannan za ka ji ta zama maka sutura to haka mata take in ba ta dace da irin yanayin rayuwarka da yanayin tattalin arzikinka da yanayin tunaninka da yanayin kishin addininka ba da yanayin irin mutanen da ka kira cikin su ba maka ba Allah ya samu gane malam ya sake cewa wa an abdurrahman ibn yazida annahu ra'a muhriman alayhi thiyabuhu fanaha al-muhrim ya ga wani ya ɗauki harama zuwa aikin hajji amma kuma da kayan gida din kakku sai ce mishi ba kyau ka daina ka cire ka saka ihrami ka saka kurjalle da mayafi kala i'tini bi ayatin min kitabillahi bi biha thiyabi ce ka kawo min aya a cikin qur'ani inda aka ce a sanadiyyar ta in cire tufafina faqara alaihi sai karanta mishi wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantum ita ce kawai ayan a cikin qur'ani babu inda aka faɗa a cikin hadisi ne in kai dan kalakata ne kuma to ga kanan ga kalakatancin wa anil humaydi wannan hadisi yana cikin eh, yana cikin eh, abin nan littafin bayhaki wa anil humaydi qala hadathana sufyan qala hadathana an-nadr mawla umar ibn ubaydillah ibn ma'mar an abd an ubaydillah an abihi hawala sanad qala sufyan wa hadathanahu muhammad ibn munkadir mursalan qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maza allah yace la alfa yanna ahadakum muttaki'an ala arikati kar wani a cikin ku ya sake na samu labarin ga yace yake shingida akan karagarsa ya atihil amru min amri a bashi labarin wani hadisi cikin umarni na mimma amartu bihi aw nahaitu anhu inda nace ayi ko a bari fa yaqulu yace la adri shi ba ruwan sa wa ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu mu ba ruwan mu da hadisi mu qur'ani kawai muke bi la hawla wala quwwata illa billah wannan yana daga cikin yana daga cikin ma'alimun nubuwa wato yana daga cikin ah, mu'ujizin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya bada labarin abin ya hana kuma za ka ga kwabo da kwabo haka abin yake faruwa wani katon ƙauye kawai ya zauna akan wata katuwar kujera ita ce arika aka ce al'arika wato doguwar kujera ko gado wanda suka ce la yusamma arikatan illa idza kanat lahu hajala ana ce mashi arika ne idan ya zama yana motsi irin gado ne na 'yan gayu saboda akwai kushin ko akwai sufurin ko a wani abu mai laushi wanda ka zauna za ka ji laushi ko kuma an sa shi yana kaɗawa ko mun gane kaga shine irin kujerun na yan gayu aiko katuwar kujera ta alfarma ita ake ce ma'arika annabi ya ce kada mutum ya sake zauna kan irinta ya zauna ma'anar kuma wannan zama akan al'arika kinaya ne ala tarafo nuni zuwa ga mutane waɗanda suke jin daɗin duniya waɗanda suke wayalzimuna buyutahum kuma zaman a gidajensu ne a studio ɗinsu ko a ofishinsu safi fi da ilmi fil masjid ba majalisi ba ne kaga majalisi ne ai zama ne wannan irin namuna na tawalu ko ko wannan teburin da kujera an sa shi ne don bukata ba wai don gayu ko don isa ba da in ba bukata sai a zauna a ƙasa gaba ɗaya to amma wanda ya sa kujera ta alfarma saboda gidansa ne saboda ɗan duniya ne kaga yana cewa ba shi da alaƙa da ilimi duniyancinsa yake yi sannan kuma yana so ya sa baki a cikin ilimi zai saka wata riga mala yadda ka san sarkin marokan ƙasa hausa sannan ya goya ta magana shaci faɗi wani abu da zai baka mamaki shine yadda mutane a 'yan kwanakin da suka wuce ko 'yan watanni galibin waɗanda ke jin haushin ustazai kamar yadda muka faɗa ustazai masu ƙoƙarin riko da addini da su da ɗaliban ilimi da malamansu da masu wa'azi wannan tawaga gaba ga ana jin haushinsu ‘yan uwan kuma alu suna haushinku suke ji saboda kun ce sai an kanta suna sai aiki da ita ‘yan siyasa haushinku suke ji saboda kuna cewa abin da suke ba kyau balantana 'yan fim da karuwai da masu kasuwa da suke cuta don an ce kaza algushi ne masu bankuna kun ce bankinsu na riba ne haram ne mashaya giya kun ce ba kyau mazana kowa yana jin haushinku saboda kuna faɗa da kowa 'yan boko ne 'yan kaza ne sauraka da aka samu wannan shaki da ake ce masu suka ya zo ya fara wannan magana bannan sai duk waɗannan shakiyan sai suka goyi bayan shi akwai waɗanda ma fa sun yadda abin da yake yi ƙarya ne misali yan dariƙa masu ilimi daga cikin sun san ƙarya ne yi. kuma su suna aiki da hadisi amma da yana zagin yan zala yana zagin ahlus sunna yana zagin malaman hadisi yana cin mutuncin Imamul buhari bukhari to duk sai aka taru aka goyi bayan shi da yan boko ƙida, da yan dariƙa da yan iskan gari da duk wani fasiki duk sai suka yi gangan ko wai ya zo zai wa na da taya aka dinga zuga shi yan social media aka yi ta hayaniya yanzu ina yake da ran shi da lafiyar shi ba amma an madina yayin shi ba akai wata shida ba duk iskantin da yake ya gama yanzu ba yi da wani sauran zance da zai Allah ya saka wa malam Kabiru Gombe da alkhairi tunda yazo ya mishi wannan barambaramar tambayoyin nan guda ɗari ya rikita mai da sati gaba ɗaya da shi da magoya bayan nashi da wanda yake da ɗan ragowa hankali a cikin masu bin shi da suka gane kai wannan faɗin iska ne kawai da kaga an kulla bakin shi gaba ɗaya to haka Allah yake wa addinin musulunci wannan ta goma tagomashin in dai addini ne na gaskiya ko dai ka bi kai ka tsira ko kuma ka ƙi Allah dai da da addinin shi fa in yakfur biha haula'i Allah ya ce faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin saboda mutane su gane wannan idan ka san ka tsira kawai ka bi gaskiya kafin shi ai an yi wasu an yi mai tatsi ne ina yake halaka yayi da shi da duk magoya bayan shi aka zo aka yi wannan na gidan Nasir Kabara wanda in ma iya kawo fitina ne duk ya fi dan shi yana da ilimi yana da baki yana da tarihin malanta a gidansu ya iya jan baki ya fassara ya iya kawo shubha wanda ta ruɗa mutane wanda yi masa raddi dole sai malamai amma ina ya kare yana gidan yara a kulle ta haka jama'a mu ji tsoron Allah mu bi gaskiya kawai don shi za a ce zai addinin musulunci wai kuma amma sai an soki manzan da ya kawo musulunci sai an ci mutuncin sunnarsa sai an yi mata rashin mutunci imamul bukhari da muslim me suka yi mutane alheri suka kawo fa sunna suka karantar hadisan manzo Allah sai suka kayyade kuma duk hadisin zaka ji an soki bukhari a kansa ai ba bukhari kare ruto shi ba me yasa sai shi ake soka zaka ga yana cikin wadda yana cikin musnadul humaidi yana cikin musnadul dayalisi yana cikin musnadul ibn abi shayba da abdurrazzaq yana cikin sunanan arba'a yana cikin za zaka samu hadisin a cikin littafi sama da talatin. amma sai ai singling out bukhari shi ai ta zagin shi aisha take cewa lokacin da ake ta aibata ta ana zaginta wasu suna mata sharri tace tace watakila hanyoyin karuwar ladana ne to wataƙila cikin Allah ya nufin ya ƙara ta gomashin ladan Bukhari ne bayan ladan masu karanta littafin da masu sharhin shi da masu zuwa majalisun da ake katun shi sannan kuma masu zagin shi su ma a kwashe iya nasu ladan a bashi ranar kiyama wataƙila hanyoyin da Allah yake so ya ƙara mai lada saboda ka mutane su iya bakin su ina fata mun gane wannan da haka wannan ita ce hujja akan cewa za a duk abin da annabi ya faɗa saboda Allah ya ce wa ma kuma rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu yace ya zo ya zauna akan wata katuwar kujera ya atihi amru min amri min ma umirtu bihi amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu la adri ma wajadtu wa ma wajadtu fi kitabillahi tabatu qala sufyanu wa ana li hadith ibn al a ahfaz na fi kiyaye riwaya ibn al-munkadir wadda take murtala din lianni samituhu awwalan shi na fara ji wa qad samitu hadha aidan daga baya kuma na ruwaici wannan wa an muawiyah ibn salih qala qala dasal hasan ibn jabir annahu al-miqdam ibn ma'adi karib yaqulu qala qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yushaku rajulun za a samu wani mutum minkum a cikin ku muttaki'an ala arikati yana kishin gida akan kujerarsa yuhaddathu bi hadithin an za a karanta masa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce baina wa bainakum kitabullah mu qur'ani kawai muka sani fama wajadna fihi min halalin istahalalnahu duk abin da qur'ani yace halas ne shi zamu halasta wama wajadna fihi min haramin harramnahu abinda qur'ani ya haramta kuma shi kadai zamu haramta wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithlu alladhi harrama Allahu azza wa jalla annabi yace to ku sani da abinda Allah ya haramta da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta duka matsayin su daya wannan yana cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah waɗannan mutanen da ake ce ma ɗan ƙur'aniyun wanda la yakaduna yafqahuna haditha ba sa gane karatu sam suna sawa kan suna ƙur'aniyun ko kuma an sa musu suna ƙur'aniyun wal ƙur'anu bari'un minhu fahum adallu min hamiri qaumi sun fi jakunan garin su jahilci da wuta amma tsari yana na Allah da Allah yace yudallu bihi kathira yudillu bihi ko yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin cikin bakara ko Allah yana shiryatar yana halakar da mutane da yawa da Qur'ani sannan yana shiryatar da mutane da yawa da Qur'ani babu wanda Allah yake halakawa sai dama mutanen banza daka su karabkan su Abu Jahal ne su Abu Lahab da ire-irensu ba karabkan Qur'ani bane su kaga dai na farko su ba su riko da qur'anin yadda yake ba ballantana kuma ita suna da suka kore qur'anin da suke cewa suna bi ba su riko da shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu irinsa wani abu irinsa ta fuskar karfin hujja ta fuskar bayani ta fuskar darajarsa da alkhairin da ke cikinsa. sa da haka muna fata Allah ya ƙara mana maganinsu. wa amma imun ibn mihran sai ah, abin nan wannan tabi'i maimun dan mihran yake cewa fadan Allah fahimta na zatun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul al ayata wannan aya cikin suratul nisa kala yace ar-ruddu ila Allah mayar wa Allah shine ar-ruddu ila kitabillah a kuma qur'ani war rudd ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam idza kana hayyan da kuma aje gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye a Madina aje a tambaye shi falamma qabadahu Allah yayin da Allah ya karbe shi faruddu ila sunnati sai a koma zuwa ga sunnata alaihi salatu wassalam qala abu umar Ibn Abdulbar bari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa wa qad amartukum bihi babu abinda Allah ya ce a umarce ku da shi sai da na ga muku shi ban koyi komai ba wa ma taraktu shay'an mimma nahakum Allah anhu illa wa qad nahaytukum anhu ba abin da Allah ya ce a hane ku sai da na hana ku na bai boye komai ba sallallahu alaihi wasallam rawahul mutallib ibnu wa ghayruhu anhu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mursali amma isnadin shi kyakkyawa ne yana cikin littafin musulun imam Muhammad ibn Hanbal da kuma abin nan abin nan littafin Shafi'i Bada'iul Minan sai ke cewa wa qala Tabaraka tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana da san rai duk abin da yake faɗa wahayi ne daga Allah Allah ya sake cewa falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum na rantsi da ubangijinka ba za su taba zama cikakkun mu'minai ba har sai sun saka kai ne alƙali akan duk abin da suka jaye a kansa thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qareta sannan ya zama cikin zuciyoyinsu babu wani kaikayi akan hukuncin da kai Allah ya ce wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya gaba ɗaya gare ka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa wannan kirari da albushir wannan yana cikin sutun nisa'i ko sannan Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi sam bai yiwuwa ga mu'mini ko mu'mina ya zama Allah madaukakin sarki da manzansa sun faɗi wani abu ya zama da cewa kuma mu'mini ko mu'mina suna da zaɓi kuma bayan wannan abu wannan ya saba wa cikar imani cikin sutul ahzab wal bayanu minhu sallallahu alaihi wasallama ala sutarbain ibnu abdur yake cewa abinda ake nufi da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi yake yi kala biyu ne bayanul mujmal fil kitab bayanin annabi yana yin dalla dalla sallallahu alaihi wasallama da abinda yazo a dunkule a qur'ani qur'ani ya faɗe shi a dunkule wa qimus salata wa atuz zakah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya salla a aikace ya ce ku yi kaza in kun yi ruku'u ku yi kaza in kun yi sujuda ku yi kaza in kun taso ku yi kaza yayi bayani dalla dalla hadisai sun fi guda dubu akan sharhin wa aqimu salata wa atu zakata akan sharhin wa aqimu salata duki shamsi ila ga sakin laili da ire-iren su waɗannan ayoyi da suke magana akan sallah dunkule an yi tafsirin su hadisai babu iyaka ko da sifatu sala ka dauka ta albani kawai ta ishe ka misali sannan ka bayanihi wannan a gyara lissalawati za ga lamun ya faɗi lissalawatil khams bayanin da annabi na salloli guda biyar fi mawaqitiha na lokutanta wa sujudiha da sujudar da ake yi wa ruku'iha wa sa'ir ahkamiha kamar da muka faɗa wa ka bayanihi li miqdariz zakati da da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wato abinda za a fitar wa zakka wata dukiya da wata dukiya da wata dukiya sai ta kai adadin nawa sannan me za a fitar wa waqtiha da kuma yaushe za a fitar bayan shekara ko kaza wa man ladhi yu'khadhu minhu min al-amwal da meye da meye ake wa zakka meye da meye ba a yi tunda ba kowace dukiya ake wa zakka ba wa bayanuhu li manasikil hajj da bayanin aikin hajji da annabi da yace musu jabiru khudu anni manasikakum sai da jabiru ya hadisi ga yana mai tsayi annabi ya yi kaza a wuri kaza ya yi kaza ya ce a yi kaza kar a yi kaza an yi kaza ba komai in an yi kaza kai a yi kaza duk wannan ne bayani mujmalil kitab ne nau'i na farko kenan nau'i na biyu kafin nan sai yake cewa a kala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khudu anni manasikakum idh hajja bin nas akhrajahu muslim ولأن القرآن إنما ورد بجملة بجملة فرد الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك kuma ya zo ne da bayani dunkulalle akan bayani akan sallah da zakka da aikin haji da jihadi a dunkule yazo bai yi bayani dalla dalla ba sai na biyu wa bayanun akhar da kuma daya bayanin shine mene wa huwa ziyadatun ala hukmil kitabi sunna ta kawo wani abu wanda kwata kwata ba qur'ani bai faɗe shi ba ka tahrimi nikahil mar'ati ala ammatiha wa khalatiha kaga da qur'ani ya faɗi hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa khalatukum kaza kaza kaza kaza har zuwa wal musati minan nisa'i ba a faɗi wannan matar da aka ambata anan ba ita ce kanwar uwa da kanwar uba yar uwa da yar uba ba sa cikin da aka ambata amma kuma haramun ne aurenta wadda take take ce mata goggo ko inna din nan ko haramun ne ka aure ta duk da halal ne ka aure yarta su ne kadai a cikin muharramat na mata wanda su sun haramta amma reshen su bai haramta ba kaga al'ummu wa in nazalat wa in wa in alat yadda bai alasta ka wurin mahaifiyarka ba to haka kaka ka haka ka haka ka haka ka yadda bai alasta ka wurin yarka ba to haka jika da jika da jika to amma ita kanwar uwa da kanwar uba ita bai halasta ka aure ta ba amma ya halasta ka aure yarta ita ce cousin kenan ko duk da yake akwai wasu al'adu a nan Najeriya wanda ba su halasta wannan kamar kaje ƙasar inyamurai su a gunsa yadda kanwaka ta haramta gare ka to haka kanwa ya kanwa babanka ma haramun ne akwai wasu kabilu a kasar inyamurai da suke wannan amma dai a musulunci halas ne to kaga wannan zai cikin ƙur'ani. amma kuma haka yake don yanzu wanda yake cewa shi aiki baya aiki da qur'ani baya aiki sai da ƙur'ani? to shi zai zai iya auren kanwa uban shi kenan tunda ba fara ƙur'ani ba dan kane shi sai zai auren kanwa uban shi ko ya uwar shi mu gani in ya kai shege shi in ya kai mara mutunci zai je aure ta wannan magana ta ya baya cikin Qur'ani go? wa ka taharimil al ahliya da kuma haramta wato jakunan gida jaki kowa ya san naman jaki haramun ne amma bai cika abinda Qur'ani ya ya ambata na na na na abinda aka haramta kullu ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'im amu illa an yakuna maytatan aw dawan masuhan da ire irensu da aka ambata babu jaki a cikinsu sannan wasu kulli zinabin minasti bai da masu farata cikin dabbobi wanda suke cin ɗanyen nama su kyarkeci da da zaki da damusa da kuliya da da ire-irensu ila ashiya a ya tsulu da abubuwan da ambatansu zai yawa duk ba su zo a cikin nasan alkur'ani ba idan ka ce kai dan qur'ani ga ni kashe ni ne to wannan ba su cikin addinin ka wa qalla khaswa fi mawdi'in ghairi hadha yace nayi bayani akan su a wani wuri daban wa qad amara Allah azza wa jalla bi ta'atihi ay ta'ati nabiyyi Allah madaukakin sarki ya umarci mu mu annabi sallallahu alaihi wasallam da'a wattiba'ihi ya umarci mu da mu bi shi amran mutlaqan yace mu bi shi kai tsaye mujmalan adunkule lam yuqayyad bi shay'in ba a ce kar mu bi shi wato mu bi shi amma banda inda magana shi ta saba wa Qur'ani irin wannan magana banda da suke bara eh mu muna bin hadisai amma banda wanda ya saba wa Qur'ani wane ne ya gaya muku akwai da ke saba wa Qur'ani ina kuka ina kuka samu wannan azance ne kawai daga cikin bakunan kuma masu warin jahilci walam yaqul ma wafaqa kitaballahi kama qala ba'du ahli zaygi Allah bai ce ku bi shi in ya faɗa abin da ya dace da Qur'ani ba kamar yadda karkatattu suke faɗa an ayyuba anna rajulan qala li mutarrif ibn abdullah ibn shakhir la tuhaddithuna illa bil qur'an ga wani burbushin yan kalakatu sai ya ji malam mutarrif yana wa'azi sai ce to mu dai gaskiya a dinga ga mana qur'ani kawai ba ruwanmu da komai fa qala lahu mutarrif wallahi ma nuridu bil qur'ani badalan walakin nuridu man huwa a'lamu bil qur'ani minna yace mu ba muna so mu canza muku wani abu mu baku akasin alkur'ani bane amma muna komawa ne ga wanda ya fi mu sanin qur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وروى الأوزائي أن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر جبريل عليه السلام بالسنة التي Ana تفسر da أنا سأقول النبي صلى الله idan an kawo masa أنك مسا da ya kawo وحي shi zai kuma mushi ƙarin bayani ya ce to kuma ga fassarar kaza kaza kaza shine sunna ba annabi ne da kanshi yake zama ya tsaga fasara ba ya tsara fasara ba abinda jibril ke kawo mishi na wahayi kuma shi yake kawo mishi na fasara wahayi wa qala al-awza'i al-kitabu ahwaju ila sunnati min as-sunnati fil kitab qur'ani yana da buƙatuwa zuwa ga hadisi fiye da buƙatuwa hadisi zuwa ga al-qur'ani ta wajen fasara qala abu umar yuridu annaha taqdi alayhi yana nufin saboda ita sunna tana fasara qur'ani Watu tubayyinu murada minhu tana bayanin abinda sunna abinda qur'ani ke nufi wa hadha nahu qawlihim kaman da suke cewa ne tarakal kitabu mawdi'an lis-sunna qur'ani ya bar wani abu dan sunna ta cike shi wa tarakati sunnatu mawdi'an lir-ra'i sunna kuma ta bar wani abu dan malamai su nasu ijtihadin na fata mun gane wa amma kahulin qala al-qur'anu ahwadu ila sunnati min suna sunnati ila al-qur'an qur'ani ya fi tsananin bukata zuwa ga sunna fiye da bukatun sunna zuwa ga qur'ani وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاد على السنة سنة تنا فسر قرآن أما شي قرآن بي فسر السنة هو دشيني سمد إيتا تفسك الدرجة وقال الفضل بن زياد سميت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية الكتاب آه na ji an tambayi mala ahmad ibn hanbal game da wannan lafazi na a cewa sunna tana fassara tana tana tana as-sunnatu qadiyatun alal kitab sunna tana alƙalanci akan qur'ani fa qala sai ahmad hanbal yake cewa ma ajsaru ala hadha an aqulahu yace ni ba ni da gangancin da zan faɗi wannan magana da kaina walakin ni aqulu ina cewa inna sunnata tufassiru al-kitaba sunna tana fassara alqur'ani wa tubayyinuhu tana bayanin amma da hanbali ya takaran bane kai faɗi wata kalma za ta zama a cikin ta akwai ƙasa daraja alqur'ani to kuma gaskiya wannan abun lura ne wani lokaci a garin yi mai yan kalaka raddi wani kuma zai faɗa abin da kamar tuhuma ne ga qur'ani to ba daidai bane da haka mutum ya kiyaye lafazin da zai faɗa wa qala al-fadl wa sami'tu ahmad ibn hanbal yaqulu ikila lahu atansaku sunnatu shay'an min alquran shin sunna tana iya yin naskhun wani abu alqurani qala yace la sunna ba ta nasku alqurani a fahimta Ahmad ibn Hanbal la yunsaku alquranu illa illa alquran ko la yansaku alqurana illa alquran da za a karanta haka ba a la yansakul qur'ana maf'ul bihi kenan illa alqur'anu shine fa'il ko kuma la yunsakul qur'anu ba a goge alqur'ani illa alqur'an sai dai shi da kansa qala abu umar haza qawl ash-shafi'i rahimahullah haka shafi'i ma shi ma yake fara innal qur'ana la yansakhu illa qur'anun mithluhu ƙurani ba a mishi nasku sai da qur'ani dan uwansa da li sau da Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wato aya ita take maye gurbin aya kamar da Allah ya faɗa cikin suratul nahl wa qawlu da Allah kuma yace ma sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba ai da zamu share ko mun tada ka ita sai mun zo maka da mafi alkhairin ta ko irin ta kaga Allah yayi kaidin cewa aya da aya wato ba aya da hadisi ba wa ala hadha jumhuru ashabi malikin daukacin malaman mazhabin malikiya ma fatawarsu kenan illa abal faraji sai wani malami mai suna abul faraj shine umar ibn muhammad al-laisi al-baghdadi wani alkali ne cikin malaman malikiya na kasar baghdad ya rasu 331 to shi a gurinsa fa innahu abafa ila malikin qaulal kufiyina shi ya danganta wa maliku irin maganar kufiyun sune mutanen su abu hanifa kenan fi zalika wanda su a wurinsu inna sunnata tansakhul qur'ana bi dilalati qawlihi sunna tana iya zuwa ta yi ma ƙur'ani nasku saboda Allah ya ce la wasiyyata li warithi kuma ƙur'ani ya ce ana iya yi amma hadisi ya ce ba a yi waƙar bayyana hadal ma'ana fi ghairi mawdi'in min kutubina walhamdulillah yace mu yi wannan bayanin a wurare daban-daban cikin littafin mu kamar cikin at-tamhid da makamantansu wa an Sulaiman ibn kafirin an Zuhuri, zuhri an Sinan ibn sinan an ibn abbas kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu kutiba alaikumul hajj shi an rubuta an wajabta muku aikin haji fa qila ya rasulullah afi kulli amin duk shekara ne kala la annabi yace a walau qultuha la wajabat kuma inda na ce duk shekara din ne shikenan alhajj marra wahida fama zada fa huwa tatawwu haji so ɗaya ne a rayuwa da abin da ya karu to ya zama tatawwu ya zama nafila wani hadisi yana cikin sunan darimi abu umar al-atharu fi bayan sunnati li mujmalat at-tanzili qawlan wa amalan aktharu min an tuhsa hadisai da zo da suke bayani yadda sunna take warware ta yi fashin baƙi akan ayoyin Ƙur'ani, a maganar manzo Allah sallallahu da aikin sa to ba za ya kididdige su ba wa fi ma lawahna bihi hidayatun wa kifayatun waɗannan da aka yi ishara sun isa su shiryatar da mai neman shirya walillahi alhamdu wal minna qala abu ishaqa wa kana abu ishaqa ibrahim ibn tayyar ya kulu akwai wani mutum ba mu'tazili abu ishaqa al malami ne na mu'tazila yana da maganganu nuna na marasa kyau an tuhume shi ma da bata da zindiƙanci wasu malamai sun kafarta shi ma Allah ya kyauta eh an ce ma ko san da ya mutu ma cikin maye yana ciki ya sha giya da maye ya faɗi ya mutu ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da wani abu Allah ya kyauta shi ne da kansa yake cewa balagani wa ana hadasa ina matashi na samu labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama naha anikh fi famil qirba annabi ya hana ka kafa bakin gora a bakin ka sha ruwa gora wadda ba a ganin abin da ke cikinta kamar buta ko jarka ko abu makamanta ko wani abu da yan gari suke yawo da shi za ga yan gari suna yawo da wani ɗan roba na shan ruwa na ƙarya suna suna kulkulan ruwa to duk abin da in kana cikin sha baka gani baka gani me kake sha to annabi ya hana irin wannan shan ruwa amma yanzu kamar irin wannan roba na Mr. B suwan wata wane ne da wace ce ruwan nan na yan gayu kaga is transparent ko leda pure water is transparent kana ganin me kake sha to babu laifi wannan in ba ka ba sai ka juye a kofi wanda kana ganin me kake sha saboda karka je ka sha wani abu ya cutar da kai annabi ya hana kawai to ko ba a gane ne hikima ba kawai annabi ya hana yace wai da ya ji wannan tunda kuma su suna da alƙirba ita ce kamar a ce eh, salka wanda suke zuba ruwa a cikin irin na fatar dabba ɗin kaga ba a ganin shi shi ma abin da ke ciki shi yana da jayayya irin yadda yan boko na namu suke da jayayya akan abubuwa da yawa cikin hadisi annabi ya faɗa amma su wai ba su ga logic a ciki ba ko ba su gane menene hikima ba to kai asuwa ne kai kai ka je ka haka ka kawai mana ka ban mana harkar mu ma sai ga mutum wai yana nema ya dinga kawo saboda ya karanta physics ko ya karanta geography ko yana da background a wani abu na na wani islamic history ko ya dan yi wasu yan kwasa-kwasai ko ya taba zuwa sudan sai ya ga cewa wai shi ma yana da magana zai sa baki a kai addini abin abin haushi malam wai nama na jan kare ga abun duka babu sanda to irin wannan ne sai da ya ji haka sai ya ce wai shi yana ganin kala fa kuntu aqulu inna hadha alhaditha inna li hadha la wannan hadisi yana bukatan a dudduba shi dai gaskiya sai ya ce kariya ne a ce annabi fara ba ko kuma ba haka yake yi ba wa ma fi sharabi min famil qirbati wai menene a cikin shan ruwa daga bakin gora hatta yaji a fi hadha alnahyi hadha a ce sai an zo an wani hana ai wannan ba wani abu ne da za a hana falan ma kila lahu sai aka bashi labari aka ce inna rajulan an samu wani mutum shariba min famil qirbati ya je ya sha ruwa daga bakin tulu irin haka fa waqa'atu hayyatu yana kaiwa baki kawai sai wani macije liko ya sare shi mata ya mutu ashe macijin ya kwana a cikin ruwan saraka ko a wannan zamanin ne zaka iya shan wani ƙwaro ya fada baka sani ba ko kyankyaso ko irin waɗannan yan ƙwarin da suke yawa cikin mutane ga sanan kana daban-daban ko ƙuda ya mutu baka sani ba ko kuma wataƙila kana kaiwa bakin lashi baka san ruwan zafi ne? zai iya ƙona ka duka akwai waɗannan abubuwan za su iya faruwa ko kuma ruwan mai datti ne amma duk wannan abin idan ka juye a cikin kofi da kake gani duk zai bayyana gare ka ko an saka guba ko an saka datti ko an yi kaza ko kaza ko kaza duk zaka gani wa hayyaci hayyati wal afa'i tadkhulu fi afwahil qirab a Aga mai cewa to ai su macizai da da da da abin nan da ire-iren su suna shiga dama irin wannan wurin saboda musamman idan ana zafi maciji shi ma neman da sanyi yake zai baro karkashin ƙasa inda yake jin zafi ko ya hau bishiya musamman inda akwai bishiyoyi masu masu inuwa irin su da sauransu haka saboda suna kawo sanyi ko ya shiga inda ko ya ɓuya a ƙasan tulu ko wani ɗan lambatu haka musamman angonin nan da akwai sauran kango yanzu ana ganin mace da yayi duk irin wannan angon namu da akwai sauran abin nan ko a nan shekarun bayan mun ga maciji a nan cikin bayan masallacin nan saboda wuri ne ba a gama ginewa ba to da yanda ya ji zafi yanda kai ma ka zafi da ranar nan shi ma sai ne mai yanda zai tsira don yi an aje wani abu na ruwa wanda wani ɗan abin ruwa ɗan ya samu ya shige shi kenan sai ya kwance shi yanzu har soka wai suna shiga wurin da ake ah, abin nan cikin ah, closet na banɗaki na yan gayu ɗin nan ko so da ka an kiyaye aka gaya mai cewa to ai haka ta faru to sai ce alimtu anna kulla shay'in la a'lamu ta'wilahu min al-hadith anna lahu madhhaban wa da hiltu daga nan na gane cewa shi da abin da ni ne ban sani ba to ni ne zahiri amma yana da ma'ana yana da fasara a cikin hadisi al-imamu ibnu hajar ya bada labari a cikin amali dinsa na wani mutum shi kuma wanda ya karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ke cewa wanda wanda yake tasowa gabanin liman zai jin tsoron kada Allah mai da fuskar shi ta jaki ko jikin shi irin na jaki sai wani ya ce wai shi bari ya gwada yana tasowa ko Allah ya canza mai fuskar shi zuwa ta jaki. shine ake zuwa ana ganin shi ya ana ana ana ganin shi a gidan da yake rayuwa kuma Allah ya kashe shi lokaci guda suraka فليحذر الذين na عن امره ان hun fitna. Allah yana iya zubar ka wata jarabawa ka zama wani abun kwatance idan kana saba manzo Allah sallallahu alaihi musamman wanda yake yi da ganganci yana ganin wai shi isasshe ne shi fitsararre ne shi mara mutunci ne wa qala sa'd ibn mu'adh sa'd yake cewa salatun ana hinna rajulun ya'ani kama yambagi yace abubuwa guda uku ni tsayayye ne akan su bana wasa da su kuma siwa zalika fa ana rajulun minan nas da abinda ba wannan ba kuma duk abinda ya sauka sai ai ma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma samitu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadithan qattu illa amiltu an alimtu annahu haqqun min Allah da cikin abinda bana wasa da shi shine duk hadisin da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to na san gaskiya ne bana wasa da wannan ma kuntu fi salatin qattu fashagaltu nafsi bi ghairiha hatta aqbiha in na shiga sallah to bana wani tani sai sallah bana wasa da sallah sallata wama kuntu fi janazatin qattu fa haddastu nafsi bi ghairi ma taqulu wa yuqalu hatta ansarifa anha yace in kuma naje gun janaiza bana bari in yi wani tunani na wani abu daban na rayuwar duniya har sai an gama janaiza yace wannan abu guda uku bana wasa da su hadisi da sallah da janaiza wanda ba na ba kuma komai ai وقال سيد بن المسيب وهو راويه عن ابن عباس عنه هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي يكشي وأنن حالايب والله دا na ɗauka babu mai iya yin su sai annabi babu wanda zai iya wato kiyaye wannan abun sai sai annabawa ashe akwai wasu bayi da ka iya kiyaye irin waɗannan abubuwa kiyayewa wacce ke ainihin wato mai tsauri haka muna ganin bari mu saurara haka insha Allah wannan littafi ne mun so mu ƙara shi a yan kwanakin nan amma Allah madaukakin sarki bai nufata ba abinda Allah ya nufa kuma shine shine daidai muna fata ya mana alkhairi amma insha Allah gashi ya kawo karshe abinda ya rage wata kila karatu biyu ko uku ya wadatar za mu samu mu kammala shi insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته